wani bangare na jikinsu saboda kadaici da za su ci kansa a ciki abin da kamar wasa tsakanin su da dan ruwan shi kuma abu sai daɗa gaba yake yi don babu wata kyakkyawar alaka tsakaninsu daɗin daɗawa ma abin da ke daɗa ingiza rashin jituwa a tsakaninsu kuwa shine kwata-kwata su suhaib baya son ganin yadda dan uwan nashi ke zuga ubarwar kafa idan za shi wajen Aisha asibiti sai ya ji wani irin kullutun bakin ciki ya tokare mishi makwakwaro, ya kuma nemi nutsuwar shi ya rasa yau ma kamar kullum bayan su ya bayan Suhail ya yi wanka ya fito daga bathroom ne yana taje suman kanshi Suhaib ya shigo ɗakin bakin shi ɗauke da sallama ciki-ciki Suhail ya amsa mishi kamar wanda bai san yin magana sanin muhimmancin salama ne sa ya amsa mishi da babu abin da zai sa ya amsa mishi shigowa Suhaib ya saki 'yar ƙara wash a daidai lokacin da yake zama a kan wansita ɗin falo cikin gatse dubu su ya ce yau ina zaka kuma rival ɗin kuturu ko dai dubiya za a ce ne ba fada min ba maganar da suwayi ya faɗa sosai ya da sama suwayi ɓacin rai shi bai ga dalilin da yasa zai kira shi da wai abokin abokin hamayya kuturu ba don ba don rainin hankali ba so nawa yake barin gidan ba tare da sanin shi ba banza da shi suhail ya idan ya san salon neman magana ne da cin fuska wai shi je ta yi kara kira ya shigo ɗin inda wayar take da kallo kana ya ɗauke kanshi da guntun tsaki saboda baya san a takura mai ya san dama kuma zai ce take kiran shi ba tare da ya damu ba ya ɗaga ba ya ci gaba da abin da yake ganin kiran ya ya kuma shigowa ne ya sa shi jan tsaki a karo na biyu ba don ya so ba sai dai don ya gaji da jin ƙarar wayar ya nufi inda wayar take da mutu alamar mutum ya kosa da kiran ya ɗau wayan yayin da suhaib ya bi bayan shi da rarar ƙasan ido lokaci guda yana taba baki ganin suna wanda yake kira ne sa shi sakin ɗan ƙaramin murmushi har ya ɗan samu relief a zuciyan shi cikin sauri ya fikin tare da manna wayan a kunnen shi yana salama daga ɗaya ɓangaren aka amsa sai da suka gaisa kana suhail ya ce aboki haufa kwana biyun nan abinka wai ina ka shiga ne kana min ruwar kanka ko sai na ba da cigiyar ka a gidan rediyo kenan zan ganka dariya sosai sadiq yayi ya ce kaga ni ba za ka min sharri ba bayan kai kanka shaida ne ka san cewa ka fi nuyan gani don ko a wayan ma da kyar na samu aka kaɗaga ya ce ba za ka gane ba ne aboki ina da wani ishu ne shi yasa ka ga ba na neman ka wasu lokuta ina ganin miskon ɗinka ba na samun damar dagawa ne gaba ɗaya ba na son magana subhanallah aboki me kake cewa ne yanzu baka ci har yanzu kenan baka cire tunanin yarinyar nan a zuciyanka ba me yasa kake daukan wannan wannan abu ka san fa kaddara ce ya kamata zuwa yanzu ka cire wannan abin a cikin zuciyarka Suwali ya ce a tunaninka kenan ko shi fa wannan abu matsala ba shi ne fyaɗen da ya ma yarinyar nan da ya ba shi labari ne a dangi ya san shi ne abin da yake ba shi matsala. Da yake Suhail ya gano abin da Sadiq yake nufi cikin dakiyar zuciya ya ce, hmm, wannan ba abu ba ne da yake da wuyar mantawa, kai kanka ka sani. Dogon ajiyar zuciya Sadiq ya yi irin ta kwantar da hankali, ya ce dama na kira ka ne don na ji lafiyar ka. tun da ba ka nema na gashi ne kuma ba zan iya fashi da ɗan uwana ba kuma amini na, shi yasa kara na kira. Cikin jin daɗi Suhail ya ce, gaskiya ina alfahari da kai, gaskiya ne na gode sosai da sosai, ba zan taɓa samun makwafanka ba. Da gayya ya faɗa kan dan ya bata ma su rai, dan ya san tun sanda suke yara ba sa taɓa yarda su fifita san wani akan ɗayansu hakan kuwa ya faru dan sosai su ya shaka iya wuya cikin tsananin ɓacin rai ya hau cizon labban shi har suka soma jini amma saboda tsananin ɓacin rai bai damu da hakan ba cikin wayar da suke sadiq ya ce da gaske ya ce to in dai da gaske ne na ganka ka zo gidanmu shi shikenan kawai saboda ummi tana min aike akan dole sai na kawo ka ya ce to shi kenan ba matsala za ka gani soil ya faɗa daga ɗaya ɓangaren sadiq ya ce to shi kenan ina jiran ka kawai a tare suka yi sallama su ya katse wayar shi cike da kewan dan uwan shi bayan suhail ya gama ne a gurguje shirya ya fito daga gidan ya dauki hanyar asibiti da sowan shi ya tarar da aisha don ita kaɗai ce a ɗakin ta nimshe idanuwanta ta yi kamar mai jin bacci don mom ta tafi ofis ɗin doctor don ya duba lafiyar aisha saboda tun dazu ta zuba ido ko za ta gan shi gashi lokaci yana neman kurewa. ba Jawo Sule ya zauna a gefenta ya zuba malittar fuskar ta ido yana kallon baiwan kyawun da Allah ya yi wata don karyar ƙaryar da sai dai su kushe ta jikinta ne ya bata ana kallonta da saurin dafa mangote ta taso ta zauna da mazaunanta tana tambayar wani ne ya shigo sautin da daɗin muryar da ta jiyo ne ta ji kamar ana busa sarewa da kuma yanda din ta ke da kaɗawa a hankali a hankali ya bala'in tafiyar da imanin Suhail. Bai an kara ba sai jin muryar ta yi ta ce, yana na san kai ne ka shigo, ka bayyana min kanka don jikina na bani cewa kai ɗin ne. Tsadaddan murmushi ya sakar mata wanda sai da sautin shi ne ya fito ya ce, kanwata kenan, ashe za ki iya gane yayan naki, gaskiya kin bani mamaki. Hmm, yayana kenan ai dole na gane ka saboda cikin kwanakin nan ji nake kamar na fi shekara guda da saninka kar ka yi mamaki idan na ce maka kamshin ka kaɗai ya isa ya bayyana min cewa kana kusa da ni sosai ya ji daɗin kalamanta don shi ma yana sane da abin da take ji game da shi yana ji kuma haka yake gani game da ita rukwanin ce wani irin shock suka ji gababban jikinsu su bin tamkar an jona electric charge sakamakon haɗewar da hannunsu ya yi su duka har numfashinsu na shirin ɗaukewa musamman su da ya ji wani irin abu ya tsirge bango bargon jikin shi gaba ɗaya tun daga tsakiyar kan shi har zuwa kafan shi da sauri ya saurin sakin hannun ta ya daidaita nutsuwar shi ya ce ke ta daban ce kanwata ba zan haɗa ki da kowa ba gaskiya ne Duk da dai ba ta san abin da ƙarshen magana nashi ke nufi ba, sai ta tsinci kanta da jin daɗin kalaman nashi. Haka dai suka yi hira yana ɗebe mata kewa yana ba ta labaran duniya masu ban dariya. Har mam ta shigo ta tarar da su a haka, ita ma ta jonin ɗansu suka yi ta hirar da ita. Sai kiraye-kirayen sallar magariba ya sallama da su mam ya wuce gida ya gabatar da sallah tare da haurawa sai ɗinsu akan abinci. ko ta kan abinci bai tsaya ci ba ya kwanta ya rufe idan shi yayin da abubuwa ta dama suke yi mishi yawo a cikin zuciyar shi bai san ma me yasa ba yan kwanakin nan tunanin Aisha ya daba zuciyar shi santa da ƙaunarta ne ke ratsa shi yayi ya cire ta a ran shi abin ya ci tara fargabar shi ɗaya yadda Da ma Aisha alkawarin aure da wani kenan yana shirin rasa ta a rayuwar shi kenan. O Allah ka taimake ni ya faɗa tare da masu hawayen da suka ciko idanuwan shi don ranar da ƙyaryarinsa. Bangaren Aisha ma hakan ta kasance don sai juye-juye take akan sirbi, ita kadai, Mom na lura da yanayinta sai dai sai ta nuna kamar bata san ma abin da take yi ba. amma karasuwa bai taso daga bacci sakamakon rashin samun baccin da bai yi daren jiya ba a gurguje shirya ya fito ya nufi gidan su sadiq kai musu ziyara Ziyartar ta rara falo ta ci wani uban gayu cikin doguwar riga English West da ta kama ta ga wani uban attachment ɗin da ta bar basa a kanta sai wani taunar cingam take yi tana girgiza kafa yayin da hannun ta ke dauke da wayar ta kirar techno tana chatting jefi-jefi tana sakin murmushi. Salama daga bakin kofa jin muryar shi ya sa ta saki ihun ihu. Ta saki ihu. da gudu ta tafi ta fada jikin shi ta rungume shi tana tsallon murna tana cewa oyoyo bros ya zo saurin ture ta yi daga jikin shi ya kan yi sa ta gane cewa sohail ne saboda gudun bacin ran shi ta matsa gaba ɗaya gefe kaɗan ta kashe murya ta ce la sweetheart ashe kai ne na baya bros ne ta faɗa yadda fuskar ta ke bayyana tsantsar farin ciki ganin shi da ta yi A da ya amsa mata ya ce 'E, ni ne Semi yadda ya amsa mata maganar bai mata daɗi ba ko da kuma shi.' ko da ba komai ai yar uwarsa ce ita idan baya son ta bai kamata ya dinga yi mata haka ba at least dai ya kamata ya nuna ya damu da ita kamar yadda ita ma take yi a kan shi da da kashe murya ta cikin sigar yaudara ta ce ba su yi ta bai kamata kana tweetin ɗina kamar haka ba bayan ka san irin sa da nake maka daga mata tsawa ya raba ce ya ce sai me dan Allah ni ni na roki son ne ko me ni kin cika min kunne ko ana soyayya dole ne wai si yaushe za ki gane cewa zuciyata ba ta ƙaunar ki baki baki da wani matsuguni a zuciyata ya kamata ki nemi hanyar ki fa ki huta hawaye ne suka siyayo mata zuciyar cikin zuciyanta don ita kadai ta san irin sanda take mishi duk irin kyara da tarar da yake mata bata taba jin son shi ya fita a cikin zuciyanta ba Yaya ta iya bayan Allah ne ya ɗora mata san shi. Hannu ta sa ta share hawayen da suka zubo mata tana magana muryarta na rawa kamar tana kamar wacce take karkarwa. da yana da ikon cire son ka a zuciyata da tunana cire anya kuwa kana tausayi na kuwa ya shin kana ganin cire son ka a zuciyata abu ne mai sauki kwantar da murya ta yi muryar ta tana rawa ta ce please ka taimaka min ka aure ni kai ne jigon rayuwata gaba daya idan ba kai rayuwata ba ta da amfani Sosai ya tsinci kanshi da tausayinta yanzu baya jin zai iya sama mata gurbi a zuciyar shi saboda tintini zuciyar shi wata ta cike wajen. Ba tare da ya kuma ce mata komai ba ya haura sadin Sadiq ya tarar da shi yana bacci. Ɗaka mishi mari a gadon bayan ya ce, Sheken aboki, lallai ka samu kanka, dubu lokaci fa karfe biyu da rabi, amma kana ta bacci, tashi tashi tun kafin na kai maka wani bugun, don wannan karan ba zan yi ma da sauki ba tasowa a ya lankwashe wuya yana sosa baya hannu hannu ɗaya yayin da yake mantsike idanuwansa na ɗaya hannun wash bayana za ka balla min baya bayan wannan bugu haka kamar da guduma ka doke ni da wani uban kaushin hannun kanan Ina mafarki mai daɗi na yi aure, matata tana tashi na daga barci, ashe wani gardi ne yake ya takura min ya ƙare maganar da sigar zo ɗaya. Dariya sosai su Suhail yake yana ƙarewa mai kallo saboda irin sharrin da Sadiq ya yi mishi sai da ya gama dariya ya ce wallahi aboki na baka da mutunci ni za ka yi wa sharri ko zan ɗau fansa dan idan na bar ka haka nan ka ci nama a kaina. Shi ma dariya ya ce bismillah a shirye nake da kai haka dai suka yi ta shakiyancin su can sadiq ya dubi su ya karanka kuwa abokina ya naga ka rame mu fiye da kwanakin baya akwai abin da yake fada min ka dogon numfashi soyayya ya ya ce tabbas abin da yake damu na aboki nayi nayi na cire damuwa a zuciyata abin ya ci tara ban san ya zan yi ba wallahi ya kare maganar tare da rarrau da idanun shi kamar zai yi fasa kuka cike da tausayin dan uwan nashi kuma aminin shi ya ce kaga aboki kar ka zub da hawayen nan ban shirya ganin zubowarsu ba ka faɗa min me yake damun ka na yi alkawari zan taimake ka sosai ya kwashe abubuwan da suke faruwa tsakanin shi da suhaib ya faɗa mishi da kuma irin tozarcin da suhaib ya aisha bai ɓoye mishi ba saboda shi ma family member ɗinsu ne yake ji game sannan ya gaya mai abin da yake ji game da Aisha tsaf ya faɗa mishi. Salati Sadiq ya doka da irin jin aika-aikan da Swipe ya aikata, a ran shi yana mamakin hali irin na Swipe, waya ce mutum da ilimin shi, amma ya yi abin da ko marar ilimi ba zai iya yi ba, lallai akwai aiki a gaba. Da kyar Sadiq ya iya daidaita kanshi ya ce tab, Wallahi abokina ya ban mamaki, ban taba ɗauka ka yake ba, me yarinya ta tsare mishi da zai mata haka ne, wallahi ni kaina ban sani ba, don ka san ba wani ba wani sosai muke magana da shi ba yanzu balle na sani cewar sahal kenan rike haɓa sadiq yayi yana nazari ya ce oke abin da nake so da kai kar ka biye mishi idan ma maganar zobe ne ya dasa rashin jituwa a tsakaninku za mu nemo hanyar da za mu dawo da shi tsakanin shi da yarinya kuma kar ka bari ya kuma cutar da ita kar fa ka manta makauniya ce kai iya kokarin ka ka ga ka kare ta filis ya ce in babu komai na gode da shawarar ka aboki insha Allah zan yi amfani da ita zan tafi na ga burin zuciya zuciya zan tafi na ga burin zuciyata don na samu sa'ida a zuciyata lallai magayi din nan ka lalace da yawa Ba ka ɓoye min komai shine kake faɗa min magana ko to ban yarda ba tsaya na shirya mu tafi ya kare maganar tare da rage kayan jikin shi ya dawo trailer ko kunshi ya faɗa patron yana tsokanar su da farfirje ya dauko walantiya ya ga yana sha hankali yana limshe idanuwansa kamar mai jin bacci yana jiran Sadiq ya fito su tafi. Sai da ya shanye kusan rabin Hollandia ɗin tukunna ya dire a center table tare da nufar ina rum ɗin shi ya kwanta a kan yana jiran Sadiq har bacci barawo ya awon gaba da shi ba tare da ya shirya ba. Fitowar Sadiq kenan daga bathroom ya tsane ruwan cikin shi tare da shafe jikin shi da mai. Ganin ba abokin nashi a falon kamar yadda ya bar shi ɗazu tare da ya nufi ciki don ya tarar da shi a kan bed. Bai ce mishi komai ba ya yi wajen wardrobe ɗin shi ya zaɓi farar t-shirt da trouser ya saka kanin fesa turarruka kala biyu marasa ƙarfi yana tsoron mura. Sai da ya gama kintsawa zafi kana ita da Suhail suka bar ɗakin. suka sako kasa tare. Sakowarsu ke dauya suka tarar da Ummi Sumayya. Zai na daga gefen ta ido ya yi luhu-luhu ya kaɗa ya yi ja. Alamar ta ci kuka sosai bayan barin shi a wajenta. Fuska sake Suhail ya rage tsawo a gaban ta ya gaita ta. Duk da dai tana jin haushin irin yadda Suhail ke tiritin ɗinzi. But da yaƙi ba ta so saboda ba ta son matsala tsakaninta da ɗan uwanta alhaji kabir ya sa ta ɓoye waranta ba zuwa yanzu abin da yake ma 'yar data ya fara kai ta bango ba za ta iya zama tana ganin yarta tana kuka akan abin da ta san bai fi karfinta ba amsa mishi gaisuwar ta fuska a ɗan ɗaure ta ce son wani kam na tambaye ka mana me yake faruwa tsakanin kai da yar uwarka na ga na shigo nan kasa ta kuka na tambaye ta ta ce min kai ne ka sila kuka da dan mamaki suwal ya ce ni kuma ummi ni dai babu komai tsakanina da ita gaskiya sadiq ne ya kai karbe zance ya ce me kuma ta fada miki ummi ina fatan dai ba shiriri ta tata bane ya taso ni wallahi ban san wani irin naci bane da sissa dan na san da kyar idan ba maganar soyayya ta mishi ba ya faɗa cikin bacin rai gaba ɗaya sosai yake tausaya ma 'yar ƙaramar ƙanwar tashi da take son masu wani bayan ƙoshin wahala ne hararar misumaye ta sakar mishi ta ce ina ruwanka na tambaye ka ne wai yaushe sadiq zaka za ka daina biya wasu su'al ne lankwashe murya sadiq ya ce ayya ummi ba haka nake nufi ba bai kamata ce tana cusa kanta wa abokina ba bayan batun yau ba ya nuna mata baya ra'ayinta ya kamata ma ta Mata ta yi ta kan karatunta ta nutsu ta kama wanda yake santa ba wai wanda take so baya santa ba a fusace wumi ta ce to sarkin fasali ina magana kana magana za ka yi min shiru ne ko kuma sai ranka ya ɓaci ba tare da sadiq ya kuma cewa komai ba ya ja bakin shi ya tsoke ummi ta sassauta murya ta ce son ina son ka koya zuciyarka sanzi kai ma ka san shaidu kai ma kanka shaida ne akan irin san da yar wannan taka take yi maka ka sassauta daga ƙiyayyar da kake yi ku fahimci juna tsakanin ku please suhail ne zai yi magana mai ta saurin tare shi ta ce ba na son jin komai abin da nake so shi ne, na gaya maka don haka ka je kai tunani akan maganar da na faɗa maka bayi sai kun dawo Nan jikiya mace suka fice gaba ɗaya zuciyar Suhail yana mamakin irin san kai irin na ummi mayya, Wato so take yi ta takura shi akan ya so ‘yarta don dai kawai tana son shi. Zikam abin nema ya samu sai lafiya ta a jikin ummi. take kamar mage zuciyarta na mata daɗi ganin yadda mahaifiyarta ta ta soma sako baki akan lamarin cike da kisa tana ajiyar zuciya irin ta wacce ta ci kukan nan ta ce ki haƙuri ummi ki rabi da ki rabu da bro domin swipe gaba ɗayan shi wani iri ne kwantar da hankalinki dota ta insha Allah Suhail zai sama naki na san abin da zan yi